Yakub da Isuhu sun sadu a Masar. yan'uwan uwan Isuhu suka koma garinsu suka faɗa ma'ubansu cewa, Isuhu yana da rai har yanzu, shi ne ma shugaban Masar baki ɗaya. Yakub wanda sunansa Isra'ila yana da shakar karɓar wannan magana. Yakub fa da dukan iyalinsa da duk abin da suke da shi suka tashi zuwa Masar domin su zauna a can. Yakub ya ji daɗi da ganin Yusufu. Cikin wannan hoto za ku ga tsoho Yakub da Yusufu a Masar. Yakub yana nan yana ta albarkatar da ‘ya'ya biyu na Yusufu, Manase da Ifraimu. Yakub ya aza hannuwansa bisa ‘ya'yan Isuhu domin hannunsa na dama ya zama bisa kan ƙaramin, wato Ifraimu. Yakub ya yi alkawalin hakkin ɗan farin ga Efraimu. ’Ya'yan Isuhu da Efraimu sun zama kabila mai ƙarfi da muhimmanci ta ’ya'yan Isra'ila. Yakub ya mutu a Masar. Sa'an ’yan uwan isuhu suka ji tsoro suka ci majunansu, ai, isuhu yanzu za ya juya mana da baya, domin ya rama mugunta da muka yi masa. Sai suka ce mai isuhu ka gafarta ma ‘yan uwanka wannan babban laifi da mun kai maka. Amma Yusuf ya ce, Kun so yi mani mugunta, amma Allah ya mayar da wannan ya zama alheri, ya nuna domin ceton mutane da yawa. Yusufu ya zama mutum mai albarka da shi ke ruhun Allah na tare da shi. ’Yan uwana, ko ma kun iya sanin Allah mai girma na Isuhu, kuna iya dogara gare shi, kuna iya girmama shi. Allah yana da tsari domin rayuwarku, shi kaɗai ya iya juya abubuwa miyagu zuwa na nagarta cikin rayuwarku, domin jin daɗinku da na waɗansu kuma.